وبيدوه بالسيف إذا غلونا وظنوا الظالم أنهم تورث السدى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومن المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره والبدار العظيم أنصتوا رحمكم الله الثاني كرامة الإسرائيل لتفضيله بما تضمنته كرامة الإسلام من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والخروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى الحمد لله الحمد لله muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki bisa wannan baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ta wannan lokaci mai albarka shine watan azumin Ramadana wata mai falala wata mai girma a wajen Allah baraka wa ta'ala watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama bayansa da ni'imomi mabambanta wanda wanda duk Allah Ta tabaraka ta'ala yi wa arzikin ganin wannan wata to Allah tabaraka ta'ala yana nufin yi masa rahama sai dai idan yaki Allah yana nufin ya sada shi da rawarsa sai dai idan bawa ne ya kiyarta ya sadu da wannan falala ko baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala domin mutane da Allah tabaraka ta'ala yake yin gwanjar rahama da albarka cikin bayansa wata ne da Allah yake yanta mutum dubu saba'in duk dare duk dare na wata ramadana in ya kama sai Allah ya yanta mutum dubu saba'in idan daren ƙarshe ya zo ran ishirin da tara Allah sai ce da mala'iku su lissafa dubu saba'in ɗin nan sau adadin wa'annan kwanakin sai ce to ya ninka wannan adadin a wannan daren kuma ya yi wajen rahama idan aka tafi ibi ranar sallar ibi aka dawo ko in aka da masallacin idi wannan turu wanda ake ana zuwa idi aka yi sallah da mutum aka yi huduma da mutum aka yi addu'a wannan tashi za a yi kamar tashin farin kango ana tashi ana da ce mala'iku ku dube su kun gan su sun ga da Allah ce duk wanda ya shi gurin da ya fi masa saboda wata ne da Allah yake yin rama ga bayi sai wanda baya so shi ne baya shiga cikin wannan rahama amma duk wanda yake neman falalar Allah Allah ya kashi wannan wata to Allah ya yi nufin ya sada shi da rahama sai kuma ya gafarta masa to da ka mu da addu'o'i da ibadu da neman kusaci da Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan wata mai albarka domin wata ne da Allah tabaraka ta'ala yake tabar da duk mutumin da ya yi sakaci a cikinsa domin annabi sallama ya faɗa a cikin hadisinsa ya yi jibril ya yi addu'a manzan Allah ya amsa cewa duk wanda wata ramadana ya zo bai yi wani abu da zai sabuta masa shiga aljanna ba to in ya mutu ya shiga wuta kada Allah ya fito shi manzan Allah ya ce amin sannan malaika jibril ya matsa annabi ya wata ta ta mumbarin sa ashe duk wanda azumin ramadana ya zo to ya munafasa wajen tsere wajen yin aikin da zai sauta masa samun da ubangiji abu na biyu godiyar mu ga Allah da Allah ya mana arziki a cikin wannan wata muke tsayawa da karanta shama'il da siru na sayyidina rasulullahi wanda kuma ba abin da ya fi samun jin ɗabi'u da halaye da sifofi na sayyidina rasulullahi to ba abin da ya fi shi a wajen Allah wata ala, a kuma zukatan bayi domin ita zuciya abincin ta kotun kulubi shine soyayyar manzan Allah to shi Allah ya mana arziki a wannan wata muna samu muna caca kawunanmu da jan hadisai da tadodi da ɗabi'u na manzan Allah wanda dama Allah ya wajabta mana koyi da manzan Allah ya fallanta mana ruko da wato kankanewa da biyayya da manzan Allah to ya za ka kaso annabi ya za ka kaba annabi sai idan ka san manzan Allah to a ina ku ake samun sanin annabi sai a kuta biyu rayuwar manzan Allah to shi wannan Allah da da karanta wannan littafi mai albarka wanda ba irinsa kafin shi ba a yi kamarsa ba bayansa kuma har yanzu ba a cin masa ba shi ne wannan littafi na kitabu shifa littafin a tafa wanda yake yayewa masoya annabi bakin ciki akan abu da yake ga musu yake faranta musu ransu kuma yake kuntata zuciya ta makiya manzan Allah don shi wanda littafi yadda ake masa take littafi ne ta. duk wani masoyin annabi to yana farin ciki yana jin daɗi da littafi duk wanda yake da ƙaiƙayin annabaransa to littafin yana bakanta masa wato kamar shi littafin ashaba yadda malaman suke kamantawa kamar hayaki ne ga gafiya duk taurin kan gafiya in dai za a yi mata hayaki da dan da za ka ga ana yi a haɗa wuta a sa danko a kai mata a rami in dai gafiya ce to wannan hayakin sa ya kore ta to haka littafin ashaba in dai akwai kaikayi <coughs> na rashin ganin girman ma'aikin Allah a zuciyar mutum to ba zai so inda ake karanta shi ba zai ji daɗin karanta shi ba ko ba zai nutsu ba sanda ake karanta shi amma kuma da baibayi ne na masoya annabi in dai masoyin annabi ne to zai ji ɗan fara yana da nishaɗi yana sha'awa yana jin ana karanta masa wannan littafi na kitabun shifa to haka Allah tabaraka ta'ala mun gode maka kai mana wannan baiwa da samun zama a wannan majalisi dan karanta wannan littafi wanda wannan zama shi ne zama na kusan sha ɗaya da fara karanta wannan littafi zama na goma sha ɗaya a fara karanta wannan littafin mai albarka wato shekara ta goma kenan da fara karantawa kuma zama shi ne wannan na sha ɗaya kuma Allah ya mana albarka cewa a bara mun ajiye littafin bakwai ga wata mun fara shi ashirin da bakwai ga watan sha'aban ko sannan muka ajiye wato bayan kwana bakwai muka tafi ziyara dai to tun da muka kawo mu dawo shi dan ga shi yanzu a tafiyar da muka yi mun je wancan karan an dawo amma ba dawo karatun littafin ashfawa sai da Allah ya kare mana arzikin komawa mu kai da maza Allah sai ga shi kuma dawo wanda muka yi ita ce za mu kora daga inda muka tsaya a bara za mu tafi yanzu kuma ga shi mu dawo alhamdulillah zuwa wani tafiya ce muka yi zuwa gurin manzan Allah an je kuma ga shi an dawo a zo a kora daga jin shamaliyu da kaloliyar mazan Allah to Allah ya ci gaba da mana wannan nema ya ci gaba mana wannan baiwa ta ziyara ziyarar sayyidina rasulullahi Allah mun gode da wannan ni'ima da kai mana Allah ka kare mu da soyayyar manzan Allah wannan littafi kenan na littafin ashafa ga shi mun tsaya a babi kusan na biyu kuma fasali na biyu wannan duk karama ce daga karamomin ubangiji babi na biyu ya magana akan makanatu rasulullahi martabar manzan Allah fasali na farko fasali na biyu shi ko shi ne zamu tashi ya mana bayani akan girman ma'aikin Allah wanda Allah tabaraka ta'ala ya girmama shi da karama ta Isra'i da Miraji to shine fasali da za a tashi na biyu a cikin wannan babi na wannan littafi kuma a cikin ismi da farko ta azimin aliyin a'ala li qadar nabiyyi al-mustafa shi babu fasalin da ke bayani ko ismi na farko da ke bayani akan girman annabi abun ubangijinsa girmamawar da Allah ya masa to kuma yi bayanai da yawa akan shamari da nasabu da a halaye da sifobi na sayyidina rasulullahi tun ba hawarta bana kuma gashi Allah ya kawo mu za mu tashi akan wata daraja mai girma da Allah ya bawa sai na Rasulullah ina ce Isra'i da Mi'rajin mazan Allah wanda wannan Isra'i da Mi'raji kissa ce mashahuriya kuma wata daraja ce babba da Allah tabaraka ta'ala ya bawa annabin mu ita wanda bai bawa wani daga cikin annabawa ba wanda malamai suna cewa shi kansa Isra'il ba wai so ɗaya ya faru da banzan Allah ba ya faru ne a maimaice ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma wasu da ce an yi a makka aka kuma yi isra'i a madina an yi isra'i da Allah a makka aka kusan da ya madina an yi isra'i da shi wasu da ce a bacci ne ma aka yi isra'i da annabi <clears throat> wasu da ce a an yi biyu aka yi isra'i da annabi amma waɗanda suke muhakikan malamai suka ce an yi a bacci an yi kuma ilimi shi da bacci wata shimfiɗa ce da Allah yake wa manzansa na samun ganin Allah a fili samun ganin Allah a fili kamar yadda aka fara yau annabi shimfiɗar wahayi a cikin baccinsa a ru'yatu ka. aka fare manzon Allah to haka aka fare masa Isra'i a cikin bacci da Allah ya bayyana a fili a nan waje da ba ba kuma zai shiga cikin razani ba sai aka fare masa shi a bacci kuma aka zo aka masa shi a ido biyu wasu daga cikin mahakikan malamai abin da suka tafi akwai sahabbai saboda sahabi arba'in da suka rawaici wannan kissa ta Isra'i manzon Allah saboda sahabi arba'in sun rawaici yadda aka yi isra'i da iraji da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al'imam jirardi suyudi ya kawo kusan duka waɗannan sahabban na manzan Allah mutum arba'in ɗin wanda suka kawo kisar isra'i kuma kowa da irin yadda ya ba bada isra'in nasa da irin yadda abubuwan da ya ciro wanda wannan bai ciro irinsu ba wannan ya ciro sun yi daidai a nan gurin amma sun saba a nan gurin sai ne kawo su a cikin sun kuma duka wannan sabai na annabi sallama sun rawaici cewa an yi isra'i da maza Allah na ga isra'i kissa ce ko hadisi ne wanda yake mutawatir bayan kasancewarsa wato wato wato wato hukunci ko kuma kissa ce wadda take da kaliya daga cikin alkur'ani domin shi a isra'i wato kariya ce wadda take lazima a yi imani da ita rashin imani da isra'il annabi fita ne daga musulunci domin karyatawa ne daga nasoshin alkur'ani Allah ya faɗa cikin littafin sa ne ɗarki subhanallazi asra bi yi layla wannan ya yake duk wani shakku cewa an yi isra'i da manzan Allah a bacci ne ko a ilomi ne Allah dai ya yi an isra'i da annabi mutum ya karya ka ba isra'i ba to ya fita da aji yasa kissar isra'i kissa ce wadda ke mutawatira kuma sabita daga cikin alqur'ani mutawatira a cikin hadisan manzan Allah Allah ba mu albarka annabi za mu tashi a wannan fasali na biyu a cikin fificin manzan Allah daga abin da kisar isra'in annabi sallallahu alaihi wasallama ta tattau <clears throat> daga samun munajati da yayi ga Allah da kuma ganin Allah bayan munajati akwai kuma ruya wanda munajati matsayi ne da wani a cikin annabawa ya samu shi ne annabi Musa wa kallama Allah Musa kalima ana ce masa Musa da Jiyullahi wanda yake gani da Allah to wannan mu'jiza ta annabi Musa sai aka dora wa annabi samanta ita ce ar-ru'yat ganin Allah wanda wannan matsayi ne da annabi Musa ya nema Allah subhanahu wata'ala ya ce ba na haka bane ba ya nemi rabbi arni anzur ilayka Allah ya ce lan tarani matsayin ba na haka bane na Mahmud Sati na sayyidina rasulullahi to sai aka ƙara wa manzan Allah bayan munajatin sai ka ƙara masa da ganin Allah wanda kuma dukkan kafatarin Allah ba ta samu wannan ba hatta jibrilu da yake mafi kusaci Allah da bayi a cikin halittu ba wani mai kusaci kamar jibrilu to shi wani samu ya Allah wannan rukuya mukami ne da aka kare da manzon Allah sai kuma jagoranci shine imamatul anbiya jagorantar annabawa da manzon Allah yayi a zahiri ya jagoranci annabawa a fili ba a koyo ba a koci ba shine sanda aka yi baitul muqaddas Allah ya taso annabawa tun daga annabi Adam zuwa kan annabi Isa shine karshen manzanni Allah ya kawo su ya ya hada su a a wannan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya jagorance su sallah sai zama to imamul mursalina imamul anbiya'i imamul mursalina sai samu wannan azabi wannan wata ibiya ce wani matsayi ne da Allah ya fitar da shi ya ba manzo Allah domin kada a ce maka annabi yana rayuwa zuciya ta motsa sai Allah ya taso annabawa kuma annabi ya bada labari in ruhin annabawa zai iya tashkili ya yi tasarrufi ya bayyana a wata sifa har a gansu har su sallah har su ibada tare da manzon Allah ya ruhin na rasulullahi yaya ruhaniya da ismaniya ta ne ba za ta iya ba to ga kan an taro su sun tsaya a bayan annabi har sun magana da shi har yi sallah tare da su sai wani kuruti bihi sai kuma abin da duk annabawan ba su samu ba suka takaita shine tafiyar da aka yi daga dandaliyar ƙasa zuwa filin sararin samariya. shi kuwa da babu tsari babu wata takala babu yanayi babu sufa babu kamanta, shi ne buruci daga dandaliyar ƙasa mina sara ila al'ashi har je wannan wurin ce sai ce ila sidratil muntaha zuwa ƙarshen magariyar tikewa duk abin da ya taho daga nan in ya zo wurin na yake za ta wucewa shi ne sirar da mutu a maganar take ba da kuma duk abin da ya taho daga mana kutun layi bai taɓa ratsa wurin ya wuce wurin ba shi ne sirar da mutu a can a tsakatsaki ne sama in ya taho baya zuwa kasa ƙasa in yayi baya wuce wurin shi ne sirar da mutu to shi ko sai da sai da wasu da ka zama sai da mutu shi a matsayinsa to daga nan ya fara ɗaya eh, cike tafiyar mala'ika ya tike tafiyar buraka ya tike duk sauransu su rabu an ce bugawar shi shine bugawar tafiyar rabu yanzu kawai ka buga ga ta a makka ka ta je to rabu ya je gurin to tafiyar da aka yi da annabi ta gaggawar tafiyar zuciya daga inda aka je su da filmuta har aka tike to kuma tafiyar da aka yi maza wannan babu misali a cikin ta. Wasu ka je maza Allah wannan guri sai ya wuce kuma sai ga takalmin annabi shi ne ke taka dangare bisa da kudus kuma ya dawo kasan manzan Allah wa mara a ma irin abin da Allah ya nuna wa annabi ko annabi ya gani min ayati rabbil kubra daga ayoyin ubangijinsa mafi girma al-kubra mafi girma ayoyin na Allah su ne masu girma ko ka ubangijin ne al-kubra mafi girma duk abin da ka gani daga cikin ayoyin Allah to kankani ne daga cikin abin da Allah ta rubuta ala ya shi domin abin da Allah ya koyi ya fi abin da Allah ya bayyana ya shi yasa al-kubra din wato na'aci ne na rabu wato ayoyin ubangiji da yake mafi girma ga kowane shi ne Allahu akbar ne kulli Allah ya komai girma akbar ne shi kulli Dura da abin da ya gani daga ayoyi kinkima kinkima wanda Ubangijinsu ya fi su girma. To iya abin da wanzu sallama ya gani ma la aibu ra'at wala uzun musallin. Irin abin da wanzu sallama ya gani a Isra'il hankali ba zai iya sabanta shi ba. Zuciya ba ta wadansa shi ba. Idan abin da wanzu sallama ya gani sai dai kawai in zai misalta ba wani ana misali da abin da ka sani. To shi ko abin da ya gani ba wanda ya taɓa ganin irinsa ba zai ba da misali. guda da ayoyi ne masu girma wanda tsakanin Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kibanta kanta su Allah ya ba mu albarka annabi amin za mu ji wannan bari ko wannan fasali da zai mana bayani akan wannan darajoji da Allah ya girma wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da su a cikin wannan dare ne albarka hmm. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم عزة الإسراء yana daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance annabin sallallahu alaihi wa sallama da su shine kissan nan ta Isra'in manzon Allah wa madawat alaihi min darajatir rifati mimma wadda alaihi kitabul aziz wanda shi kadai Allah ya ba mi ba ba abubba ne da sun kai guda a iya da lissafi amma Allah bai ba wani irin wa'annan abubuwa ba shi karya kake banta to ɗaya daga cikin su shine kisar nan ta Isra'i to daga cikin abin da Allah yake bace shi da shi shine kisar nan ta Isra'i da abin da kisar Isra'i ta tattaro <clears throat> min darajatin rifa'ati daga darajojin nan na ɗaukaka mimma na ba alaihi kitabul aziz daga irin abin da littafin Allah mabuwayi alqur'ani ya nannaɗo su ko ya faɗakar a cikinsu. Jarahatahu a samari? kuma hadisai ingatattu suka shirya su domin hadisin na Isra'i malamai da yawa sun yi sharhi akan hadisin Isra'i sun yi ta'aliki akan hadisin Isra'i sun yi tazhiri akan hadisin Isra'i da abubuwa da yawa da aka akan wannan kisa ta Isra'i manzon Allah. قال الله تعالى وفي إسرائيل ya faru ko ya faru shi wannan da ake tabbatar na cikin alkur'ani ya faru ne a watan rajab kuma 27 ga watan rajab shi ne ranar da aka yi wannan isra'i da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam على الله تعالى الله تبارك وتعالى يفعل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام karanta ayan nan zuwa karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya fara a cikin wata ayar annajmi iza hawa wan iza hawa la qawlihi har zuwa bada Allah madaukakin sarki qadara amin ayati rabbihi qadara ayati rabbihi kubra خلاف بين المسلمين في صحة الإجراء به صلى الله عليه وسلم kwarai a cikin inganci kisan nan ta isra'il manzan Allah da Allah ya yi da shi zuhuwa nassul qur'an wanda shi shi isra'i nassi ne daga cikin nassul alqur'ani mai girma wa hada alladhi yasara da lam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsal alladhi barakna hawlahu nuriyahu min ayati rabbil kubra min ayati hmm. وجاءت بتفسيره كما حديثا النبي سكزودا أينين تفسير ون القصة وشره أجائبه أينين شره أبوبا ما ماكن النبي يغني وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أينين أبو دار الأيكي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على سوء fihi ahadithu kathiratu mutashaddah akwai hadisai masu yawa waɗanda suke sun wasa wajen malamai aina an nukaddimu Alƙali ya yace muna ganin ya fi dacewa mu gabatar da hadisin da yake ya fi cika nushiru ila ziyadatin min ghairi kuma mu ishara zuwa ƙarin wasu hadisan wanda ya wajaba mu a cikin isar da Isra'ila ya gabata dai alkali a imam suyuri ya kawo bisai ko sahabbai guda kusan arba'in da suke bayani a akan kisan nan ta isra'in maza allah حدثنا القاضي الشهيد أبو علي والبكي أبو بكر بسماء عليهما والقاضي أبو عبد الله الجميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس الأزري قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحسن الحجاج قال حدثنا شيبان شيبان بن الغلوهم قال حدثنا حبان بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال amma bin salamata da shi kuma daga samun tribunani shi kuma daga sayyidina Anas bin Malik Allah ya kare ta gare su أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أنه صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ أتيت بالبراق أطلب من براقا هو دابة قبلك وتدبى شيء برا طويل فوق اليمار فوق dinari ta fi jaki tsayi wa duwani lababali amma ba ta kai albadari ba da muhafiran wa inda mutu hadar bihi buraka yana ɗora komatarsa ne a duk inda ganin sa ya ƙai da shi ya ce wani jibtuwa hatta ataitu baitul maqdisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai na hau wannan kuraka bata zame da ko ina da ni ko ina ba sai ta ajje ni abu da ake kira baitul muqaddas rabatuhu bil halqati allati yarfidu biha al anbiya sai na daure wannan gambatawa kuraka a kwarkwari ko kwarkwaro wanda annabawa dabbobin su idan sun je madakhaltul masjid annabi yace sannan sai na shiga cikin masallaci wallahi baitul muqaddas fa sallaitu fihi rak'atayn anan ne na samu dai raka biyu umma kharajtu sai na fito fajani jibril bi ina'in wa ƙwarya guda biyu ƙwarya ta farko akwai giya a ciki ƙwarya ta biyu akwai nono a cikin ta haka da sun labana annabi ya ce sai na zaɓi nonon kala jibril sai mala'ika jibril ya ce da ni ya ma'aikin Allah ka zaɓi alfitrata addini wanda yake tabbatacce kuma arada bina ila samai bina ila samai sannan sai aka tafi da mu zuwa sararin sama istabtaha jibrilu sai malaika jibril ya nemi a bude masa wannan kofa kila man anja sai aka yi duk kofofin nan na sama guda bakwai kofofi ne da suke a kulle Allah ya kulle su bai bude su ba dan kada ma wani ya ce dama ƙofofin a buɗe suke a a kulle suke za a buɗe su dan wanda ya isa shi ne wanda Allah ya gayyace shi yanzu shi ne manzon Allah to ya fi daraja a ce ba zuwa kai ko da samu iya gum ka shiga ba a ka nemi izini ka kwamfasa mutane gidan su buɗe ka shigo a tarbe ka to ya fi girmamawa sai Allah ya yi wa ma'aikin Allah irin haka mala'ika duni ne kwamfasa ƙofa Wakila mana an Sai aka ce wane ne yake buga kofa? Kala Jibril. Ya ce ai Jibril ne. Kila. Sai aka ce da shi. Wa wani ma'aka. Ku kai da wakili. Ala. Sai Jibril ya ce. Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallama. Tare da Muhammadu shi. Kila. Sai aka ce. Wa qad bu isa ilayhi. Oh, har ma an aika masa ya zo kaga an yi shela an sanar da su manzon Allah Allah ya yaka haka kar annabi kawai zai wuce ne ta ya san ba san annabi ba kawai zuwa ya wuce sama a'a sai Allah ya nuna cewa ya sanar da ahli sama'i Muhammadu Rasulullahi ya sanar da su manzon Allah shi yasa daga da ana zuwa sai tambaya waye ce a ah, to har ma an aika masa kaga suna da ni. suna da labarinsa har an aika eh har ya zo to sai a rufe masa kofa alama ta cewa Allah ya sanar da manzon Allah a ahalin sammai ga baki da yasu Kala sai ya ce, Kada mu isa ilai. Ai, tuni an mai kai zuwa gare shi. Buti halana. Sai aka bude mana kofa. Ka za ana bi Adamu alaihi salam. ya ce ina shiga sai ga ni da annabi Adamu. Marhaba bi. Annabi Adamu ya mara da ni. Da ali bi khairin. Sai annabi Adamu ya yi mun addu'a ta tsairi kuma urida ila sama'i thaniya sannan sai aka tafi da mu zuwa sama ta biyu istaftaha jibril sai jibril ita ma nan ya nemi a buɗe kofar kila man anta sai to kai da waye yake buɗe kofa qala jibril ai malaika jibril ne kila sai ce wa man ma'aka kai da waye قال محمد محمود الذات قيل وقد بئس إليه هل أنت مسلم قال قد بعث ma أي أيكا يزو فتح لنا mu. Iza بوئي قوفا غريمو إذا أنا ببن خالتي سبن مريم خالتا سيغالي ga أما amma guda ɗaya. Shi shine Isa ɗan Maryam da Yahaya ibn Zakariya da Annabi Yahaya dan Zakariya Rahababi da wato ainihin mahaifiyar Annabi Yahaya tagwaye da wato ƴan uwa ne na ɓangaren mata marhaba da su bin marhaba tasmiya da annabi isa da annabi aya suke maraba da karbata wa da awali bi khairin suke mun da fatan alkhairi za a je gurin mahalicci to Allah kiyaye a kai lafiya da lafiya

marhaba bi annabi yusuf yayi murna to haka ba cikin kan sallallahu alaihi wasallam ko kule ka fato al usul bihi gairu kasri cikakken kyau ya ka dauka ka saki a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marhaba bi sai annabi yusuf yayi marhaba da ni ya ali bi hayri ma yayi mun addu'a ta alkhairi kuma urida bina ila sama'i rabi'a ya ga mu da ni zuwa sama ta hudu zakara lahu sai wato ya ambace abin da ya faru a sama ta farko za annabi idris sai ya shiga annabi idris marhaba sai shi ma ya maraba da ni da ali bi khairin wanda Allah ya tura kana aliya annabi idris marhaba bi bi khairin suka yi maraba da ni wanda ali bi khairin ya mun addu'a ta fatan alkhairi Allah ta'ala wanda Allah ta rubuta ala ya fara rafa'nahu aliya yanzu wallahi inda aka ɗaukaka shi an kawo Muhammadu Rasulullahi ya ke kabura suna ka na Idrisu ya dawo ƙasan martaban manzon Allah da shi aka ɗaukaka mataki mafi ɗaukaka ana alahu kanan aliya yau ko sai ga Mahmudu Zaki ya zo ya wuce annabi Idris ma wuri da bina ila sama ila kwanin sai ya ga wuce da mu zuwa sama ta biyar da kada mu su misalin wannan idza ana bi aruna sai ga ni ga annabi harun marhaba bi sai annabi harun eh marhaba da ni da ali bi khair sai addu'a da ni da fatan alkhairi ma wuri da bina ila sama isari sai ga mu ne zuwa sama ta shida da kada mu su lahu sai ga ambaci misalin abin da ya fara sama ta farko idza ana bi musa sai ga ni ga annabi musa marhaba bi marhaba bi annabi Musa ya maraba da ni annabi Musa ya addu'a da ni ga fatan alkhairi kuma urja bina ila samai sabi'a sai aka tafi da ni zuwa sama ta bakwai zakara mislahu aka ambaci misalin wannan hadisi ya annabi Ibrahim sai ga ni ga annabi Ibrahim sididan zaharahu ila albayti al-ma'mur annabi Ibrahim ya jingina bayansa zuwa masallacin nan abin raya ba. rayawa iya masallacin wato ainihin wato wato baitul ma'mur shine masallacin da yake santa ka'aba shi ko shine alƙiblar malakutu samawati mala'ikun Allah idan suna son ibada da Allah to shi suke fuskanta a cikin da suke shi ko yana sayatin ka'aba wato muhazatul ka'aba ce yake da ya faɗo daga sama to santa inda ka'aba take yanzu zai faɗo shine mafi ma'amu na ce ma'abada ta mala'iku mu kuma nan ka'aba ita ce ma'abara ta in wal jinnu a nan muke namu daddare su kuma can suke tasu daddare to sai ga ibrahim ya jingina bayansa da cikin wannan daki ne alfarma na ubangiji وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مزلاتي ولا هم ما كدرين wannan masallacin sai ya zamana na gama mala'ika dubu saba'in suna shiga sa kullum ta Allah malaika dubu saba'in ke raya shi kuma me la yaudu da ilai. idan suka shiga suka yi sallah suka fito to har alkiyama ta zo su fara komawa ba kuma ya yanzu da rabbika Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu ma la ta'lamun shi kawai Allah ka kare shi ba wanda ya ce ya hada da yadda lamarin Allah yake kai iya abin da hankalinka da tunaninka ya baka to shi ne kake iya fahimtar girman Allah shi yasa hankali baya riskar Allah ilimi shi yake kaiwa ga gano ubangiji amma ba a yi haɗa da sanin Allah ba wala yuhitu da shai'in da ce min ilimi shai'in da na kira da ya kawo ko kaka a cikin ilimin Allah ba ku isa ku haɗa ce komai ba ba mu san yi kuma da Allah ba a ba ga Musa ba yake da Allah ya kaiwa darajarsa ta kai yana iya magana da Allah sai Allah ba da ta sani Musa akwai wanda bai kai martaba kamar na baka da ban da bawa ya zuwa salamu alaikum ya ce wa salon salam da aka turu. kira nan daga shi sai Allah suke zake shi kuma ce ya je wajen sai ya zuwa ya sallama ko bai same shi sai da nan musa ya wahala la kan yake da saboda ya azami kai mun wahala a wajen wannan tafiyar ta mu aka ce inda buzurin kai kare nan za ka riske shi inda dabara ka da wajen ka duk abin da kai barna kai kare to nan za ka riske wani shi ne al'ajaz an an idrakul idraki wa huwa idrakul gajiyawa ga barin gane Allah shi ne gano Allah da al'adun an idiraki idiraki ba ko idiraku gajiyawa ga barin gano Allah shi ne gane Allah karuwa ba kun buhe ke ce mun san Allah ke ai mun gane Allah mun fahimci Allah a gajiyawa ke ce gano ubangiji wannan kuma sai da gazurin ya kare yadda ya gaji sai ya ci ai ka zo gurin shi ke da gaiwa na ka fara wani wanda ka turo turo kai da wace da sanar da wannan matsayin a cikin al'umma to ya faɗi kuma ta al'umma a yake zance da tururuwa yake gudan zuwa wahayi ai da ina da nan an tafi gudan zuma an gaya mata wata yadda za ta da Allah ya mata wari musa dan adam da ummi musa ma mata wari ai da ummi musa an mata wahayi eh Allah yana da tira wuce ga yawa shikenan to to to to to ka kare ubangiji ya halitta abin da baka sani ba eh, har ka mutu ka iya abin da Allah ya yi ba san komai a cikin sa yasa bawa kawai ya yarda da Allah subhanahu wataala kuma ya miƙa lamarin zuwa ga Allah manzo Allah ya na ga abin da kawai wajen malaika dubu saba'in in sun ki ba su ƙarfawa ba har abada to ina suke tafiya kuma suna cikin ina kaga buwuyar zaki suna cikin buwuyar zakin Allah kawai a ina suke ya suke rayuwa ko ko suna cikin wahalar buwuyar zaki Allah ya ke tafi da su yake yin da su tare da su mazhaba bi ila sidratil muntaha Allah ya ce daga nan sai malaika Jibrilu aka wuce da ni zuwa magare tikewa ila sidratil muntaha iza warqaha ka azani fili eh anan ne masoyi ya kare masoyinsa shine hauna ya turkul khalilu khalila aina zaka safa wa aina A asidatul muntaha kowa ya kare jibrilu ma nan zai tike nan ya tsaya bai da ikon ya ƙara taka komai maza salama ya ce to matso mana mun ce gaba ya ce lauta ƙaddamtu halla za ka alfana'u ya ce wallahi ba mutu da zan ƙara tako a nan da narkewa zan yi aka dubi ya ce manzan Allah nan dubi kawai ƙyale manzan Allah sai annabi ya kutsa cikin halarar Allah an ji magana ya ce kawai jibril bai taɓa wuce wannan gurin ba shi ba iya kasanan da ko sai maza da ce na ya kulkul halilu khalila aboki na nan za ka bani ni za ka bani a nan aina za ka sabawa aina sabawa ina aminci da yadda take tsakanin da jibrilu yace law taqaddamtu huna hallafi al qalam to ma mun dora an fara ma wallahi na ƙara taku ɗaya na narkewa zan bace ba matsayi ya bane ba wannan mukamin kare kawai ya rasulullahi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa da matsayin sa domin matsayin ya kare ana yanzu za ka kuma ya fara haka yake inda yancin ka ya tsaya nan yancin wani ya fara inda darajar ka ta tike daga nan ta wani ta fara haka al'amarin Allah yake wannan na ila kowa ya san matsayinsa duniyar da cewa ta yi rasu lallai wajen kuma na kai maza Allah ya ce to ba ya ce wani zama rakwara ganyen bishiyar sidratul muntaha din nan ka azanin iyaki kamar girman kuffiken wato ainihin girman kunnen kiwa ne ka san kiwa tana da manyan kunnuwa to duk ganye ɗaya irin kamar bawon ganyen kamar faɗin kunnen kiwa yake saboda sa samaruha kalkilali amma wani za samaruha ƴaƴan itatuwarta kalkilali kamar tulu suke dole ruwa annabi ya ce falan ma gashiha min da lokacin da wani irin lamarin Allah ya lullube wannan bishiyar da gayyayyakinta to tagayyarat sai da daga canjawa kamar irin fitilan nan ne da muke sawa a wajen mulki mai haske nan ta walƙa kaza nan ta walƙa kaza ko sai ka kai tai tayin kaloli yace to haka bishiyar ta dinga walƙawa tana canjawa فما أحد من خلق الله يستطيع يستطيع يدها من مسلمة عامل مسلمة عامل من ده حلتها آه، الله وهو يسي سفر كما كان ونقول ده حلتها الله وهو وانت يسي وصل أمرك يدك أو ورنك سيرين كاجي كابين ده هو ذاك جوا مسأين كمان auha Allah ilayya ba auha dan dai Allah tabaraka wa ta'ala yayi abin da ya so yayi wahayi zuwa gare ni farada ilayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylatin ya koye ya bani abin da ya bani sai abin da na so na bayyana aka umarce ni na bayyana amma ragowar ba sai Allah ya kai Allah bai bayyana mana sirri da munajati da suke da annabi ba amma da abin da suke da annabi Musa sai ne ba da labari da zuwan annabi Musa din siya wa zai ka ni ne ka ya Musa shi a asai atawakkau alaihi wa ushi bi Allah duk abin da ya ba sai da yi sabawa sai Allah ya bayyana mana har a ƙarshe ma Allah ya ce in mutu ta so da ka ya Musa ji ka na amsa bukatar ka amma wanda rasulullahi me ya faru a wanda ya sani yace ne shi da masoyinsa ya ce amma Allah fafu da ilayya hamsin na salatan Allah ya farlanta sallah hamsin a gare ni kulli yawmi wa lailatin ayini da kwana wani nazartu ila musa kenan dama na musa shi ne karshen wanda za a shi sai na je zuwa wurin annabi Musa. Sai annabi Musa ya ce, An fara da rabbuka ala ummati Me Allah ya dora wa al'ummarka. Mutu hamsin na salata. Sai na Allah ya ba ni sallah hamsin. Sai annabi Musa ya ce, Yaji ila rabbika fas'alu tahbiba. Ka ce sauƙaƙa maka sallah hamsin ba za su iya ba. inna ummataka la na zalika al'ummaka ba za ta yi sallah hamsin ayini ba inni qad balawtu bani isra'ila gani Allah ya bani dama na jarrabu a cikin bani isra'ila habartuhum na ba labari na jarraba su ala ya ce farja'tu ila na qultu nace da shi ya rabbi ya ubangiji habibu an ummati ka sauƙaƙa wa al'ummar nan فخد أمنيهم سم سيالله يتري سلا بير غريني رجعت إلى موسى لا دعوة وجن النبو موسى قلت سيأتي خمسم الله يتري من سلا قدا بير قال إن أمتك يعلمون ذلك راسي يسلا أربعين بير با نجي إلى ربك فسألوا الزهبيب قال ولم أزل أرجو بين ربي تعالى وبين موسى وبين موسى وبين موسى wa bayna Musa da annabi Musa tsakanin Allah da annabi Musa ban kushe ba ina zuwa ina dawowa ina zuwa ina dawowa har sai da je su goma hatta ya muhammadu har sai da mun Allah tabaraka wa ta'ala yace da ni ya muhammadu innahunna hamsu salawatin kulli yawmin wa laylatin salatin asharun ya muhammadu wannan salloli guda biyar na ban maka su guda biyar amma matsayinsu guda hamsin ne duk sallah ɗaya tana da lada goma tana da matsayin sallah goma na هم بحسنة to shi ne wato likulli salatin ashar duk sallah ɗaya tana matsayin sallah goma Kazin fatilka ko fatilka hamsuna salatan hamsi na salatin ta zama sallah ne hamsin biyar sau hamsin sau sau goma ya zama hamsin kenan hmm. ya ce kula ba wata su a matsayin sallah hamsin kenan ومن هم بحسنة ثم سيقرا wanda bai falala duk wanda yayi niyyar zai aikin alkhairi cikin al'umma ta al'umma ka labi amalaha bi samu dama yayi ba tibalahu hasanatan za a rubuta masa kyakkyawa guda daya za a rubuta masa kyakkyawa ko ya aikata ba fa in amila aikin alkhairi ba ba kana da Ladi a bayan amila in ko har kai aikin alkhairi tibat lahu ashara sai a rubuta masa guda goma man ja bi hasan falahu ashara ashara salih wa man hamma bi sayyiati wanda yayi niyyar mummunan aiki lam ya'malha yayi aikin mummunan ba lam tukutab shay'a ya niyyar zai banna da sabon Allah amma ku sai Allah ya hane shi samu yayi ba sai aka ce yin da za a zaka samu Allah ka fasa kana da daya wala ya kama ubatun marhubatun al'umma ce ta rahama can kuma in kai ne za ka yi aikin alkhairin ba kai ba kana da lada in kai niyyar za ka yi mummunan aikin ba kai ba kana da lada banda al'umma mu zara wannan Allah ya ba wannan wa in amilaha in ko ma har mutum ya kutsa yi mummunan aikin jibat sayyi'atan wahidatan rubuta masa aikin guda ne za a masa goma in mummuna ya sai bashi ɗayan nan tak ala ga wannan fara ce Allah ya bawa manzar Allah da komu al'umma manzar Allah ala Allah Allah sallama ya ce nazaltu hatta ta haiji ila Musa sai na dawo zuwa wannan na iso zuwa wajen annabi Musa habartu sai na bawa annabi Musa labari ala sai na ce inji ila rabbika fasalhu tahfifa ma'amul koma mulku wani ka koma ka nemi sauka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يتيد عن موسى وقلت قد رجعت إلى ربي استستحيت منه كي لا قوة هم منزوء ويجدنا لا قوة هم ويجدنا حتى كي يزمون يسالكي حتى كي كن يسالكي لا قوة هم قوة إن تي صوت الأم قوة يابي قوة يابي يا أبو نيرو إنا لا قوة ما هي كما زوم manzan Allah da yake zuwa ya ga wajen annabi Musa nan ma wata maziya ce Allah ya ba annabi annabi Musa ya ne biya ga Allah Allah ya ce ba za ka iya ganin ga Musa ko to sai annabi Musa sai ya samu wasiɗa wanda ya ga Allah shi kuma ya gan shi sai ya fi su goma ya ga wanda ya ga Allah sau goma daga Allah sai manzan Allah sai a rubuta shi yasa ba wani tsakaninsa da wanda ya ga Allah ya ne ya gani bai gani ba amma yanzu kai tsaye ya ga wanda ya ga Allah a gefen ke Allah shi ne kiwa lokuta kuma a dawo kuma sai ne ga Allah su goma shi yasa manzala ya ga Allah ba sau ɗaya ba duk koma wanda ya sai ya ne sai ya ga Allah sannan ya tambayi Allah ya dawo shi ba ma wai su ɗaya ne annabi ya ga Allah ba shi sa Allah ya ba sa ce ce ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah sai numfashin sai ya dauki sannan da ya ce asasta hayaitu min sai da ɗan kunyar Allah to ai Allah ba mutum ba ne, kuma Allah ba jiki bane Allah ba arabi bane ba kuma wato ainihin zati ne mustaqilli ba to manzon Allah kuwa ya kai shi to yaya kuma yace dan ganin sa ma da rai da maganar da nake sai da tukunyar sa ko Allah ba jiki bane ba arabi bane sifar ana faɗar ne ba dan ita ce ubangijin ba da aka ce mai ji ne ba dan ji ne Allah ba da aka ce mai gani ne ba dan gani ne Allah ba da aka ce mai zance ne ba dan zance ne Allah ba da aka ce mawadaci ne da satinsa ba wai dan zatin mustaƙilli ne tabbatacce a guda ba da aka ce mai iko ne ba don ikon ne Allah ba a ikon Allah daban Allah daban amma kuwa da ikon Allah ba daban yake da Allah ba ba kuma Allah bane ba ikon da wadakar ta yadda sai sai lau kusuba annal hijabu ne la ilaha to ne ai kokari a san tauhidin eh ai kokari a san tauhidin Allah ya bamu da manzo Allah Allah ya kara mana da ganin girman manzo Allah Allah ya tarbe mu da san annabi Allah ya kara mana soyayya manzo Allah bai da muka ji wannan kissa Allah ya sa mana albarka a cikin ta to insha Allah ya kawo na hadisi na sayyidina Anas a dunkule amma ko zai yi bayani da tafsiri a cikin wannan kisa ta Isra'i idan Allah barku Ala ya kai zuwa gobe Allah barku Ala ya amfane mu da mu da kara mana soyayya manzo amin kuwa da suke ta hidima a wannan majalisi ubangiji Allah barku ala ya saka musu amin musamman kan kwamiti da suke tsaye kan kai kawo a cikin wannan zama ubangiji Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya yauka arzikin su Allah ya sa albarka a cikin wannan zama namu Allah ya albarkace mu da wannan littafiya ya kara mana caji 清水养的。 ya ƙara mana ganin girma na ma'aikin Allah ya jarrabu zukatanmu da ya sai na Rasulullahi ya sa wannan zama da muke zamo sanadiyar samun ceton manzan Allah sanadiyar samun tsiran mu ne a gobe alkiya Allah ya ƙara mana soyayya da shauƙin annabi da muke yaduwa wannan dandali Allah ya ƙara mu a farfajiyar manzan Allah in ya tuwa Allah ya amsa mana za mu je mu ziyarci annabi da ɗan to Allah ya amsa mana an riba an tafi an yaye an tafi an je an gaida manzan Allah to haka nan Allah zai mana jirgi guda na masu haifar manzo insha Allah Allah zai mana wannan kamar yadda muka dage muka ta addu'a Allah ya kai mu Allah ya kai mu to gashi wani dai Allah ya amsa mana kalla wajen mutum goma sha Allah ya mana wannan tadarruki na zuwa mu gaida manzo to Allah mun gode wannan da cikin falalarka ce cikin baiwarka ce wanda duk ba su je ba Allah ya gore musu wanda muka je Allah ya tamai da mu wanda ba su taba zuwa ba Allah ya kai su wanda suke da shauki suna sha'awa za su je Allah ya gore yadda za a ci wanda ba su taba zuwa ba to Allah ya gore Allah ya yassare mana kuma Allah ya kai ce mana zuwa gaishe da sai ga wasu Allah ya kai mana wannan arziki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 ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. akwai yan uwa da suka nemi za a musu tasdidi na dariƙa tijjaniya. Ita dariƙa tijjaniya dai dama dariƙa ce ta bayan Allah. Dariƙa ce ta waliyai masoya Allah masoya manzan Allah. بص طريق شيء المقوم هو وهو fara وفرق البلبلي إذا tushen طريقة تجارية tushe ce da aka kafa ta da biyayya da tsoron Allah da biyayya ga Allah da neman kusaci ga Allah subhanahu wataala da goje wa Allah bisa ni'imar da Allah ya maka istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari a kullum da safe da yamma kuma haka sai wazifa sau ɗaya a yini sai kuma zikirin juma shi ke nan waɗannan su ne abubuwan da ake kira rika tijjaniya ba a san a yi sarkaci da su a dina in mutum ya fara to zai ci gaba da yi har ila yau da kiyamata zai ci gaba da yi har ila yau mai kiyamati har lokacin da Allah ya kashe numfashinsa wanda shi kira da rika to da da yake yi ya rike wannan kuma ya samu sakaci ko ana cewa ayi tadiri dan mutum ya dan tsinke da wasu sakaci bai samu yayi ba to sai ya ce daure ko ya karba dan ya ci gaba da yi to muna roƙon wanda duk Allah ya sa muke yi to Allah ya kashe mu a cikin ta wanda kuma ba sa yi Allah in suna da rabo ka kaddara musu yin ta domin ka dalika ce da ba tallanta ake sai wanda Allah yake banta da falalarsa zai ce zo ka shige ta eh sanin kanta dalika cewa musu kai rabi Allah ya kare dalika ce kawai sanin dalika ya isa karama ga bawan Allah sanin ka kur ya isa karama a gurin bawan Allah